Sashen Hausa na muryar Amurka yana yake muku magana da wannan safiyar Alhamis ɗaya ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. a jamhuriyar niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 da sai kuma gidajen rediyo amfani fara a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai aika da sojoji da za su kai dubu goma sha biyar zuwa bakin iyakar Amurka da Mexico domin dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga kasar daga tsakiyar nahiyar Amurka. Hukumar da ke kula da bakin iyakar kasar Canada na shirin kara yawan bakin hauren da take mayarwa kasashen su waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa dubu goma a wannan shekarar. haka kuma wani mai bincike na musamman a turkiya ce an kashe ɗan jaridan nan na saudiya jamal khashoggi ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakajancin saudiya na istanbul kanan labaran kenan to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta ce ta gano gawar manjo janar idris alkali mai ritaya kuma ta lashe takobi tana cewa whoever is involved in this heinous act will not go unpunished. Ya ce abin da ya rage shi ne duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aikan ina tabbatar muku ko shi wane ne matsayin matsayinsa sai an hukunta shi. masana kuma suna kira ga gwamnatin najeriya ta yi taka tsantsan kan batun 'yan shi'a domin gujewa haifar da wata ƙungiyar ta'addanci irin su boko haram inda rikici ya harɗo wato rashin jituwa ya faru na aƙida wato kauce masa ake wato matuƙar kaucewa domin idan ka duba yaran nan a shirye suke su mutu idan ana zuwa gaba da lahira a shirye suke su ji saboda me saboda sun yadda da abin da shi malam ya riga ya gaya musu. To bayan haka kuma alheri Grace Abdu na tafi da shirinta na domin iyali amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi Lahashin gumel shugaban amurka donald trump ya ce zai aika da sojojin da za su kai dubu goma sha biyar zuwa bakin iyaka amurka da mexico domin su dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga kasar daga tsakiyar nahiyar amurka wata mata da ta fito daga kasar el salvador kuma take cikin tawagar bakin hauren da suka taso daga arewacin amurka ta ce tana son trump ya sani cewa ita da sauran mutane ba masu aikata laifi ba ne ta ce ba wai za mu je can bane domin mu yi sata ko mu cutar da rauni ne muna son mu yi aiki da hannayenmu da gumanmu domin mu samu abin kanmu muna roƙon allah ya kai mu can mu samu aiki sojoji dubu goma da trump ya ce zai aika sun wuce yawan sojojin da ma'aikatar tsaro ta pentagon ta sanar da cewa tana shirin aika dakaru 2,200 domin haɗuwa da dogarawan tsaron kasa 2,100 da yanzu haka suke bakin iyaka jami'an ma'aikatar tsaron amurka sun faɗawa murya amurka cewa kusan sojoji 2,000 za a saka cikin shirin kota kwana domin su taimakawa sojojin da aka riga aka tura bakin iyakar. wanda hakan ke nuna yawan sojojin da aka tura bakin iyakar amurka sun wuce na yawan sojojin amurka da ke yakar kungiyoyin ta'adda a iraki da siriya a halin da ake ciki kuma hukumar da ke kula da bakin iyakar kasar Kanada na shirin ƙara yawan bakin haurin da take mayarwa su waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba zuwa dubu goma a wannan shekarar wannan ya haɗa ba wai kawai 'yan gudun hijirar da ba samu karɓuwa ba da masu neman mafaka amma har da waɗanda jami'ai ke kallonsu a matsayin barazana ga ƙasa a lokacin da mai magana da yawon hukumar da ke kula da bakin hauren iyaka ta kanada yake magana da kafar labaran kasar ya ce yayin da kanada ta shafe shekaru tana karɓar da maraba da bakin haure masu neman mafaka ana buƙatar duk waɗanda suka shiga ƙasar su kiyaye da dokar ƙasa yanzu haka akwai bakin haure kusan dubu goma sha takwas da ake shirin mayar da su ƙasashensu dubu biyar dari uku daga cikinsu babu wani abu da za su iya a bar su a ƙasar dole sai an mayar da su 'yan hamayya masu ra'ayin mazan jiya a kasar sun kira yawan bakin hauren da ke tsallaka iyaka suna shiga kanada a matsayin rikici suna mai cewa gwamnati ba ta da wani shiri na daukar batun da muhimmanci to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wani mai bincike na musamman a turkiya ya ce an kashe ɗan jaridar Saudiya nan Jamal kashoji ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakadancin Saudiya na Istanbul kafin a daddatsa gawarsa. bayanan da mai binciken na musamman efran fidan ya yi na zuwa ne lokacin da turkiya ke matsawa saudiya lamba ta miƙa mata mutane goma sha takwas da ta tsare saboda suna da hannu a kisan kashoji bayanin da fidan wato bayanin fidan shine bayani na farko da wani jami'in turkiya ya yi da ya tabbatar da cewa an kashe ɗan jaridar bayan da ya shiga ofishin jakadancin kuma abu ne da aka riga aka shirya yi haka kuma wani mai magana da yawun jam'iyyar ak mai mulki a turkiya ya faɗa jiya laraba cewa tabbas kisan kashoji ba zai taɓa yiwuwa ba ba tare da izinin ɗaya daga cikin shugabannin saudiya ba shugaban ƙasar turkiyar sip tayyip erdogan ya nemi jami'an saudiya su bayyana ɗan Turkiyya da ake zargi da taimakawa wajen ɓoye ko jefar da gawar kashoji. A jiya Laraba an yi jana'izar mutane uku a birnin Pittsburgh na nan Amurka yayin da birnin ke ci gaba da makokin mutuwar Yahudawa goma sha ɗaya waɗanda aka bindige su lokacin da suke wajen ibadarsu. Ɗaruruwan abokan arziki sun haɗu domin nuna alhininsu ga Malzin Wax mai shekaru 88 wanda shine ke jagorantar masu ibada a ranar Asabar lokacin da ɗan bindiga mai suna Robert Bowers ya afka musu yana faɗin cewa dole ne duk Yahudawa su mutu ya kuma buɗe musu wuta. haka kuma an yi jana'izar tsohon mai sayar da gidaje arbin yonga mai shekaru 69 da tsohon mai bincike a jami'a joyce piamberg mai shekaru 75 cikin wannan makon aka sa ana sa ran yin jana'izar sauran mutanen da suka rage su biyar a halin yanzu kuma masu taimakawa alkali yanke hukunci suna tuhumar bawa direban babbar mota mai shekaru 46 wanda yake yawan kafe kalaman kiyayya a yanar gizo da laifuka 44 tuhumar da yana zarginsa da amfani da bindiga da aikata laifukan kyama ciki har da tauye mutanen haƙƙin damar da suke da ita ta yin addinin da suka yi imani da shi yanzu haka dai yana jiran wato yana jiran a gabatar da shi kotu kan zargin wanda watakila a yau alhamis a fara sauraron karan daga ƙarshe a karan farko cikin shekaru biyu madugun 'yan tawayen sudan ta kudu rick machar ya koma babban birnin ƙasar machar ya isa birnin da safe jiya laraba a filin saukar jiragen sama na juba daga ƙasar afirka ta kudu domin ya halarci wani biki da abokin hamayya salva kiir ya shirya mutanen biyu dai sun sabunta yarjejeniyar sulhu da suka rattaba wa hannu tun watan satumba don kawo ƙarshen rikicin ƙasar da ya kwashe kusan shekaru biyar ana yi macar dai ya taɓa zama mataimakin shugaba salva kiir bayan samun yancin kai da ƙasar ta yi daga sudan a shekara ta 2011 amma daga baya giyar mulki ta yi sanadiyar faɗa tsakanin mabiyansu. Kyar da matar dai sun yi ta sa hannu a kan yarjeniyoyin sulhu barkatai, amma ba a cimma nasara ba ciki hadda da ta shekarar 2016 wadda sanadin barkewar tashin hankali a ban birnin matar ya sa ya bar ƙasar. sarfil hashim gomal ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla kamar yadda kuka ji tun daga fari rundunar sojin najeriya ta sanar cewa ta gano gawar major janar idris alkali wanda ya bace tun ranar ukun ga watan satumba yayin da yake kan hanyarsa daga abuja zuwa bauchi Ga Zainab Babaji dauke da rahoto akan wannan batun. Rundunar sojin ta ce ta gano gawar janar din ne a wata rijiya a ƙauyen Gushwet da ke ƙaramar hukumar jas ta Kudu a nan jihar Plateau. Gano gawar janar alkali ya biyo bayan binciken kwakwafnai da sojojin suka fara daga wani tafki a yankin Duradu bayan an sanya kwamiti don gudanar da binciken janar din da ya ɓace a kan hanyarsa ta zuwa Bauchi daga Abuja a ranar uku ga watan Satumban wannan shekara. Garisin kwamanda na runduna ta uku da ke nan Jos Brigadier Janar Umar Muhammad ya ce tun farko an ba su umarni ne su gano motar janar alkali su kuma nemo janar din ko a mace ko a raye su kuma gano waɗanda suka aikata laifin don hukunta su. Brigadier Janar Umar Muhammad wanda ya bayyana gamsuwa da nasarar da suka samu ya ce ɗaya daga cikin waɗanda suka kama da ya ƙware wajen haƙar gawa da wasu mutanen da suka kama su ne suka kai su inda suka sami gawar Janar Idris Alkali. He was actually relocated into an abandoned well. Ya ce tun farko an binne gawar Janar Alkali ne a wani kabari mara zurfi kafin aka sake canza masa wuri zuwa wata rijiya da ba a amfani da ita. We came here this morning, we drained the water we been able to salvage Ya ce mun zo da safiyar yau muka kuma janye ruwan rijiyar kafin muka tsamo gawar janar alkali Brigadier Janar Muhammad ya ce za su ci gaba da bincike har sai sun gano komai game da yadda lamarin ya auku. Ya ce abin da ya rage shi ne duk waɗanda ke da hannu a wannan aika-aikan ina tabbatar muku ko shi wane ne komai matsayinsa sai an hukunta shi. A gefe guda kuwa na nemi jin ta bakin lauyan da ke kare al'ummar da ake zaton lamarin ya auku a yankinsu ne barista Godfrey Matthew wanda ya shaida min cewa suna buƙatar hukumar 'yan sanda ne ta gudanar da binciken kamar yadda dokar ƙasa ta ayyana a ainihin doka inda sojoji suna yin wannan abubuwa bai kamata ba muna kara insistin da cewa su yi wannan binciken nan su gama polisawa ko kuma su haɗa musu da polisawa kauyukan da an sa an kabari da inda an sami rijiya duka wannan kauyukan mutane ba su iya zama suna tsoro because ana ataki nasu da kuma sojoji sun ga sojoji suna guduwa wuri. to abin mamaki ne kuma da abin shakka ne a zuwa ce da cewa sojoji sun samu wannan wani abin da jama'a su sani kuma da cewa da cewa wannan gawan ba su ne za su confirm da cewa wai wannan gawan shi marigayi general alkali ba in an samu irin wannan abun A dokan they have to come with wato gwani kenan a yi bincike a san ainihin jikin shi marigayi alkalin ne asibiti za ta gaya da cewa eh shi ne jinin shi ne menene na shi duka kafin a je kot a je a samu da cewa an samu shi ne na in an samu an tabbata shi ne wani abu ne kuma a doka a san da cewa mutanen garin ne sun kashe ko wani daban ne ba mu a supporting illegality ko ne ya kashe wani a Najeriya ko a Plateau gwamnatin Najeriya ta duba wannan abin da ke muna rokan su gwamnati ta duba su haɗa mu da police a kawo if possible ma private investigators if possible even international investigators su su haɗa musu yi wannan abu I'm wanda su so suke ta yi na gaskiya gas zai taimaka ba. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Hukun ji gangan soja, soja ba baku na gode kai ba baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka masu cin mutum hannu. To ma dalla a gaida Zainab Babaji. bayan wata mummunar rangama tsakanin mabiya shi'a da jami'an tsaron najeriya a birnin abuja wakilinmu umar faruk musa ya tattauna da ministan tsaron najeriya mansar dan ali wanda ya kira ga jama'a su zama masu bin doka da oda ga dai rahoton da wakilin namu ya aiko mana in ka tuna muna da checkpoint guda uku da na shigowa zuba da mai shigowa daga karu da kuma na gwagwalada a kowane su akwai bataliyan guda da take aji tana duba abubuwan da suke shigowa abuja wannan kuma an yi shi ne saboda a kare mutuncin ita gwamnatin tarayya da take a cikin abuja ana wannan sai gashi mutane sun ce sun taso za su zo su yi maci su zo har zuwa bila da national assembly wannan kuma ba sun samu report ba ko sun samu permission na police ba izini da aka zo kuma checkpoint suka hana su su su kuma suka ce dole su sun shiga kaga wannan ba haka ya kamata ba ko yaushe mutane ya kamata su zama masu bin doka da oda ne banda wannan kuma suna zage-zage wanda kuma bai kamata ba shugabanni bai kamata ko yaushe ana zagin su ba bari mu faɗa ma wani abu da baka sani ba a cikin tafiyoyin abubuwan da suka yi akwai harsashe da aka ɗauka za a kai wa Kaduna wanda can matattarar mu suke na kaciya sun tsare su sun hana su wucewa kuma suna son masu hau su ɗauki waɗannan mukamai to ya za a yi irin wannan abubuwa sai dole mutane su san cewa cewa doka da oda fa ko ina dole a bita abinda zaka ce ka daukan ma kanka doka a hannunka bai cancanta ba. General Mansur Dan Ali kenan ministan tsaro na Najeriya a tattauna da yayi da mu a Abuja bayan da majalisar ministoci ta kammala taron ta na mako-mako. A waje daya Muhammad Ishaq Usman wani mai sharhi akan al'amuran addini ya yi min karin haske dangane da hanyoyi ko manufofin da yake ganin ya kamata ya amfani da su domin a kawo ƙarshen wannan kace na ce da ta zaune tsaye da ake tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da 'yan kungiyar shi'a wato hanya guda ɗaya tilo ita ce gwamnatin ya kamata ta hanyar mashawartanta su fahimci cewa wannan ba rikici ba ne umaru na siyasa wannan rikici ne na aƙida duk inda rikici ya harɗo wato rashin jituwa ya faru na aƙida wato kauce masa ake wato matuƙar kaucewa domin idan ka duba yaran nan a shirye suke su mutu idan ana zuwa gaba da lahira a shirye suke su je saboda me saboda sun yadda da abin abin da shi malam ya riga ya gaya musu ko mutumin nan ya riga ya kafu to amma idan ka duba tsakanin yara da matasa da ya mata da mata kuma ka tana aikin shekara arba'in ka san yin haka ba karamin abin da bane wasu suna ganin fasirar da kai kwanan nan kana cewar a saki malam ibrahim izazaki a zauna da shi a yi shawara da su a ba su sharuɗa da za su gudanar da aƙidodin shi na shi'a zai iya kawo maslaha domin a daina shiga kace na ce a ta kashe matasan nan su masu harzuka su yi zama wa najeriya kamar 'yan ƙungiyar boko haram akwai wani hujja da ka dogara wurin wannan tunanin umar idan ka duba ai tarihi ne maimaita kansa ba sai mun je da nisa ba lokacin shugaba marigayi a janar sani abacha ai ya taɓa danke shi ya boye shi amma me aka yi a wannan lokacin kaga dai lokacin ma gwamnati ta soja amma kiran sa ya zauna ya gitta masa sharuɗa kuma yar barnar da aka yi a lokacin ma ina jin daga bayan wannan an dan bashi wani dan tagomashi na cewa ya je ya ci gaba da da'awarsa saboda a tsawon shekarun nan an ka kula ba a taba samun zafin kai da turjewa irin ta 'yan shi'a ta kai ga wannan ba sannan kuma kar mu manta cewa muna fama da rigingimu na boko haram sannan muna fama da rigingimu na tsakanin addinai a kasar saboda muna da gurbatattun malamai da kullun suke cusawa matasa mummunar aƙida suna wanke musu kai wato kusan su matasan a shirye suke su mutu ko kuma in ma da gaban mutuwa su yi ta wanda kuma idan ka duba a karantarwa addinin ba daidai ne ba Muhammad Ishaq Usman kenan mai sharhi kan al'amuran addini a ganawar da na da shi a Abuja yanzu dai yan Najeriya sun sa ido su ga irin ci gaba da matakan tsaron da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta ɗauka domin tilasta an samu zaman lafiya da wanzuwar lumana tsakanin al'umma Umar Faruk Musa mur'a Amurka a Abuja Najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama To madalla a gaida Umar Faruk Musa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe ɗaya ne da binti goma sha bakwai na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ni kai ne na baro ki Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya fara bibiya kan yadda matasa za su cimma burin ganin an dama da su a harkokin siyasar Najeriya. Bayan kafa dokar da ta ba su damar tsayawa takarar shugabancin ƙasar ƙarƙashin dokar nan da ake kira Not Too Young to Run. Sai dai za a bi mu bashin ƙarashin wannan tattaunawa zuwa nan gaba. domin ba mu damar haska fitila kan waɗansu batutuwa da suka shafi cin zarafin mata da ya ɗauki hankalin al'umma kwanan nan da suka hada da labarin ganin 'yan matan cibok 57 da bakwai a ƙasar kamaru da bisa ga bayani wadda ta kubuta ta shaida wa jami'an tsaro da dadewa sai dai har yanzu ba a sami wani bayani dangane da inda suke ko kuma halin da suke ciki ba. sai kuma labarin sace waɗansu 'yan mata uku a jihar zamfara da suka hada da waɗansu 'yan biyu da suke shirin aure wakilin murtala faruk sanyina ya nemi zantawa da kawun 'yan biyun wanda aka sace su tare da essa da suka je shaidawa shirin nasu na aure tagwayen waɗanda ke zaune a garin gusau babban birnin jihar ta zamfara sun kai ziyara ne a garin na dauran domin shirye-shiryen bikin aurensu yayin da 'yan bindigar suka shiga har cikin gida suka sace su abubakar yusuf dauran shine mahaifin ɗaya matar da aka sace tare da tagwayen ya kuma bayyana yadda lamarin ya auku ina ɗaya daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya faru da su saboda an ɗauke min ɗaya wanda yanzu haka tada hannun su 'yan masu garkuwa da mutane akwai ƙannanta waɗanda suke nan garin gusau sun ziyarce ta domin su kai mata ankonsu na auren su da za a yi wanda zuwan su ne suka yanke shawarar za su kwana gidanta tun a matsayinta na yasu shi ne lokacin da waɗanga masu garkuwa suka je da niyyar sace ta suka tarar da waɗannan yaran duk suka haɗa tare da su suka wuce da su yanzu haka dukansu ukun da wasu guda biyu suna hannunsu to kawo yanzu ko kun sami zantawa da masu garkuwar da 'ya'yan naku eh sun kira ni ta waya suna ga min cewa naji abin da yake faruwa da 'yata na ce masu eh naji suka ce to ina son ɗayata na ce masu eh, ina son ɗayata don haka suna neman in ba su miliyan 150 kamin su hannanta min ɗayata na gaya masu cewa ni wallahi tallahi ban taba kallon miliyan hamsin ba ma in gansu ban taba ganin su ba amma sun tabbatar min da cewa in ba ni nisan tato za su sanya da za su yi da ita amma daga miliyan da hamsin komi ba za su raga min ba daga baya ne ba mun kara magana da su suka ce min to ko za su raga min wani abu daga miliyan da hamsin to za su rage shi amma kaɗan wanda yanzu haka ina cikin wannan masifa ina roƙon addu'a kuma ina nan yan uwa da abokai da masoya suna ta tama ni da addu'a yanzu a wani hali kuke ciki ba ni cikin kwanciyar hankali ina cikin damuwa wanda yanzu haka wallahi da ni da matana da 'ya'yana jiya da shekaran jadin ba mu samu yambaci bacci ba har yanzu ban kwanta na yi bacci ba ina ta kokarin kiran mutanen nan ina magana da su kuma suna yin jira sun jajirce akan sai na ba su miliyan 150 inda ina son ɗaya ta ina cikin damuwa da tashi hankali na yi kokari da ni da wasu abokai na waɗanda suke so duk inda ya kamata mu kai rahoto wajen shugabanni jami'an tsaro mun kai kuma alhamdulillahi kamar yadda shi honorable ya dauki mataki ya samu kwamishinan 'yan sanda da wasu sauran jami'an tsaro an taimaka an bashi su kuma sun shiga garin kuma suna can suna iya kokarin su wanda ina roƙo ga hukuma da ta shigo ciki a taimaka min domin in aso 'yata da sauran 'yan kannanta. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba domin jin inda aka kwana kan wannan lamari. Bari kuma mu koma kan batun yarinyar nan 'yan shekaru goma sha uku ya Elizabeth obaje wadda ta rasu ranar goma sha takwas ga watan da ya gabata sakamakon ciwon yoyon fitsari da kuma waɗansu matsaloli da ta yi fama da su. Bayan cin zarafinta da kawunta ɗan shekaru hamsin da biyu wani malami a makarantar kimiyya da fasaha ta jihar Benue mai suna Andrew Abuja da kuma ɗanta Victor suka yi ta mata na tsawon shekaru biyar. a cikin hira da aka yi da ita bayan da wata kungiya mai zaman kanta ta shigar da kara ya ta bayyana yadda yaron victor ya rika yi mata fyaɗe da 'yar uwarsa ta gane ta kuma kai kara wajen mahaifinsu sai mahaifin ya haɗa kai da ɗan nasa suka ci gaba da yi wa wannan yarinya fyaɗe na tsawon shekaru biyar za ku ji cikakken bayanin azaba da yarinya ta sha a shirinmu na gaba a yau dai na tattauna da wata tsohuwar 'yar jarida kuma 'yar fafatuka NAAD wadda ta fito daga wannan yankin domin jin ta bakinta kan wannan lamari wanda ya sa kungiyoyi da dama a jihohi daban-daban na Najeriya da kuma birnin tarayya Abuja suka rika gudanar da zanga-zanga suna neman ganin an ɗauki hukunci tsatsaura kan waɗannan mutane da suka yi mata fyaɗe. Wannan abun da ya faru da karamin yarinyar nan ya zo ya tuna mun abun da ya faru da nima to nawa aure ne aka sa ni kafin na kai shekara goma to yarinyar nan yanzu na ji daɗi cewa inda mutane sun tashi ba wai masu neman haƙƙin mata masu aikin haƙƙin mata kawai ba tsofaffi ne da kungiyoyin addini ne kungiyoyin kabilanci ne duka mutane gaba daya sun tashi sun ce wato bai kamata irin abubuwan nan ke faruwa ba to ko ina kawai sai gan cewa mutane sun tashi sun ce ba su yarda da wannan abin da ya faru da ita ba karamar yarinya shekaru goma sha nawa abin da kuma ya taba ni shine wannan kuma kawai na ne fa wurin da na fito to kun gani abin da ya faru da ni a ce 1970 in aka bani cewa gashi na ji na yi aure wannan kuma balanta ba wai aure mata yi ba to wannan ya zama mana abun damuwa amma kuma da mutane sun tashi suna magana mata da maza maza ne ma sun fi wannan magana inda kuma kotu suka tashi suka ce to ga shi wannan abun bai kamata ya zama haka ba yadda an fara kai abun an ci gaba da magana din ba wai za a dinga sa rana a ce wato a zo rana a zo kaza kaza kamar su polisi ce wai ya ne aka sani cewa wannan ya yi haka duk mutane kawai na zuna cewa eh, ya wato ba za su danna hakin kowa ba. Eh, wato malama eh, dai kafin ma wannan lamarin ya caɓe ya kai ga rasa ran wannan yarinya. Karan farko lokacin da aka samu bayanuwa wannan lamarin tun lokacin da tana da rai dinnan kafin ciwo ya kama ta sanadiyar wannan fyaɗe da aka yi mata har ta zo ya zama ajalinta. Matsala ta farko da wannan lamari ya fita shine ta bayyana cewa ta zo cikin gari ne makaranta a sabili da ba makaranta a ƙauyensu. To malama ne a wannan shekara a wannan zamanin da muke ƙauyen ku har yau ba makaranta? To ma ji a miki akwai damuwa muna da damuwa sosai shi yasa kin gani an ce wani lokaci idan masu haƙƙin mata suna cewa abin da ya dame su shine maganan inda mata za su samu mulki suna yin takara ko ba haka ba ana siyasa. Mm. amma babban matsala da muke da shi shine maganar makaranta kan ga mun da ya sa kamar ni kawuna ne ya taɓa ni da wadansu maza gudu a primary muna primary four kenan ya ka ba ni sun ce sam yau ba za su yada da wannan ba sun yi tawaye kanan nan maza fa sun ce ba za su yada ba ba za su yada wa aure nan yayi ba don yarinyar nan a gaba za ta taimake mu bari gaya miki makarantar da da yana nan bodi manya-manyan mutane a ta wajajen auke eh, da kulo a bani a kwakwalo mm. makarantar st patrick yanzu ina tura miki hotunan makarantar nan za ka jin akwai damuwa shine ya sa mutane sun ce yanzu abun da ya kamata abun da ya zama hakkinmu da za mu samu shine makaranta ilimin nan sai ya sa wadansu ce to daga primary zuwa har university mata ma a sa ya zama mutu ba ta sun biya komai ba kuma iyayen da ba sa so yaran su zai zama damuwa to sun masu lokacin da suke kenan shi ne aka ce mu samu masu kirki wanda suna so jama'a wanda suna da tausayi suna da suna da tsoron Allah kuma da suna da amana zama wanda za su zama mana masu siyasa. To malama ene za mu za mu yan kasuwa. Yawa to malama ene za mu koma wannan za mu koma wannan batun eh, sosai za mu dauki lokaci muna nazarin wannan batun musamman to amma bari mu koma kan ainihin wannan eh. kamar yadda na ce wannan lamari na wannan yarinyan ya tada batutuwa daban-daban. mun sha eh. yin shirye-shirye da mata kungiyar mata lauyoyi da dai waɗansu eh. waɗanda suke aikin harkokin shari'a ana bayyana cewa akwai abin da doka ta ƙayyade da ma za a yanke wa mutum hukunci in aka same shi da wato laifin fyaɗe ɗin nan kila a ce an yanke mishi hukuncin shekaru biyar ko shekaru goma kafin a ce kwabo yana nan yana yawon shi akan hanya. eh tun ganin matsalar da muke da shi kenan shi aka ce abin da wannan dokan da aka ce child rights act karamin hukumi ba su wasa sun kafa wannan doka ba tuko shi ya sa aka ce da dokar nan nan nan a nan a take nan kai wannan abu gaba sai kawai zuwa yanka shari'a to amma to kan gani tun da wannan dokan ina abuja ne da federal na kawai da wadansu hukumomi to ya zama damuwa ba state duka buka da shi ba babu a benue ko abin da aka ce violence against persons prohibition act wap yi ina yar da kamar state guda uku kawai a Najeriya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji karin bayani kan waɗannan batutuwa. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma bakuwarmu NAAD alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai a takaice To a takaice baba shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai aika da sojoji da su kai dubu goma sha biyar zuwa bakin iyakar Amurka da Mexico domin dakatar da bakin hauren da ke shirin shiga kasar daga tsakiyar nahiyar Amurka. sojoji dubu goma sha biyar da trump ya ce zai aika sun wuce yawan sojojin da ma'aikatar tsaro ta pentagon ta sanar da cewa tana shirin aikawa dubu biyar domin haɗuwa da dogarawan tsaron ƙasa dubu da ɗaya da yanzu haka suke bakin iyakar a halin da ake ciki kuma hukumar da ke kula da bakin iyakar kasar canada na shirin ƙara yawan bakin haurin da take mayarwa kasashensu waɗanda suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba zuwa dubu goma a wannan shekarar wannan ya hada ba wai kawai da 'yan gudun hijirar da ba samu karbuwa ba da masu neman mafaka amma har da waɗanda jami'ai ke kallon su a matsayin barazana ga ƙasa wani mai bincike na musamman a turkiya ya ce an kashe ɗan jaridar ƙasar saudiya nan jamal khashoggi ne ta hanyar shaƙe shi jim kaɗan bayan da ya shiga ofishin jakadancin saudiya na istanbul kafin a daddatsa gawarsa bayanin da mai binciken na musamman ifran fidan ya yi na zuwa ne dai lokacin da turki ke matsa saudiyya saudiya lamba ta miƙa mata mutane goma sha takwas da ta tsare saboda suna da hannu a kisan kashoji to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin mu sai can da hantsi wato karfe bakwai agogon najeriya takwas agogon ghana za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen mu yanzu a madadin sarfila hashim gubal da sauran ma'aikatan sashen hausa na murya amurka da kuma wanda ya shirya ya ba da umarni malam Sidi da injiniyanmu na wannan safiyar wato injiniyanmu na wannan safiyar baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai da hatsi salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.